Tun a ranar da hukumomin mulkin sojan Nijar suka zargi hamɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazum da yunkurin tserewa daga inda yake tsare ne, jami'an tsaro suka kama Abdurahman Ben Hamay da Muhammad Mbarek a jerin mutanen da ake zargi da hannu a abin da ake kira yunkurin ta da hankalin ƙasa da yi wa hukuma barazana. An ja lokaci mai tsawo ba tare da jin ɗuriyar waɗannan mutane ba kafin daga bisani a gano cewa suna tsare a wani ofishin jami'an tsaron jandarma da ke birnin Yamai. lamarin da ya sa lauyoyinsu shigar da ƙara a kotu domin ta dubi abin da suka kira take doka da tauye hakkin bil'adama bayan nazari a kan bahasin bangarorin biyu a zamanta na talata biyu ga watan afrilu kotun ta umarci hukumomi su sallami waɗannan mutane kamar yadda metr jibo ibrahim ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare su ya yi ƙarin bayani la loi a prévu tout plus un mois ya ce doka ta ƙayyade cewa bai kamata a fice wata guda ana tsare da mutum ba tare da an gabatar da shi gaban alkali ba su kuma waɗannan mutane sun shafe watanni shida da mako biyu a ofishin jandarmomi abin da ke nufin ana tsare da su ne ba akan kan ƙa'ida ba alkali ya lura da cewa abdulrahman ben da muhammad mbarak ana tsare da su ne ba da wata hujja ba sabili kenan ya na'am da bukatar mu mafari ya umarci a gaggauta sakinsu Après avoir fait ce constat-là, le juge a ordonné leur mise en liberté immédiate. Domin tabbatar da cewa an bi umarnin kotun, alkalin da ke wannan shari'a ya ginda yawa mahukunta sharaɗi, in ji metr Jibo. On peut supposer euh, dans cette situation-là que l'État de Niger traîne les pas ya ce za ta yi hukumomin Nijar su yi ta jan kafa ko kuma su ki zartar da hukuncin kotun Matakin da ke biyo bayan aikata wannan ɗabi'a ta ƙin sakin waɗannan mutane shine biyan tarar miliyan guda na saifa a kowace rana har zuwa lokacin da komai zai je daidai. Na nemi jin matsayin 'yan fafutuka a game da wannan al'amari, bana Ibrahim kusa ne a ƙungiyar Front Patriotic. to wannan shi ke nuna cewa lalle cikin ƙasar mu har yau ana bin dokokin ƙasa alhamdulillah mu ma gwamnatin mu da cnsp jinjina na ganin cewa ko da dai a karkashin milkin kama na soja muke ana kula da hakkin bil'adama. To kowace irin fasara za iya yi wa wannan shari'a shugaban gamayyar kungiyoyin farar hula na Rezo Esperance Bashar Muhammad masanin doka ne. Shari'a tsaye ce kenan sai in ya kasance babu ta da shari'a kamar yanzu shi gwamnati yana da izinin ya shigar da ƙarar cewa bai yarda da wanga shari'ar ba sai a shiga abin da ake ce ma jujuma ofon kenan wanga kamar eh, shari'a ce wadda ake yi ta gaggauce ga wanda ya matsu to ya matsu kuma ya kai ƙarar shi ya ce ana rike da shi babu wani takarda ta shari'a wadda ta ce a tsaidar da shi. To bisa kan wannan magana an ba shi gaskiya. Kawo yanzu ba wani martani daga bangaren gwamnati Nijar wacce ma'aikatar Agence Judiciaire de l'Etat ke wakilta a wannan shari'a. Ko da yake hukuncin kotun na cewa akwai damar ɗaukar ƙara kafin nan da makonni biyu masu zuwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.